Sheikh Daurawa ya goyi bayan wata kalma da Sa'abala suke faɗa a cikin fina-finai. Hakika wannan abu ne mai kyau domin kuwa har a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ku tambayi ma'abuta sani idan ku kun kasance ba ku sani ba. Dadi Hikima dai wanda ake kira Abale wani jarumi ne da yake tashi a wannan lokaci musamman a cikin fina-finai masu dogon zango. To ga duk masu bibiyar irin fina-finan da abalan yake fitowa a ciki za su je na yawan faɗar wata kalma musamman shi da tijjani asasi. Kalmar kuma ita ce inda rabbana inda ake ƙarasa kalmar da cewa ba wahala. Wato idan aka ce maka inda rabbana kai kuma sai ka ce ba wahala. To ganin cewa akwai sunan Allah a cikin kalmar shi ne sa aka yi babban malamin addini Sheikh Aminu Ibrahim Dawarawa tambaya akan halaccin kalmar. Bari kuma ku ji amsar da ya bayar. malam akwai wata kalma da wasu suke amfani da ita malam kalmar ita ce inda rabbana ba wahala haka ne mana wannan ai gis daidai ne ko in ko kuskure ne inda rabbana inda rabbana ku gane fa inda rabbana ba wahala ai shar'i jawabi ne da shar'i inda rabbana ba wahala jawabi ne da shar'i in akwai Allah to ba za a sha wahala ba. ni haka na fahimci kalmar sharaɗi ne da jawabi sharɗin wa jawabin inda rabbana ba wahala kenan in ba rabbana akwai ne akwai wahala kamar ka ce in ka shigo zan baka kuma ka shigo ba za a baka ba in ah? insha Allah kaga ba shakka mutum yake ban yace insha Allah ko so ni a fahimta ta a zahirin wannan kalma ba ta da wani muni to inda rabbana ba wahala inda rabbana in akwai Allah to dama rabbana ya Allah kenan inda rabbana ba wahala kenan in akwai inda rabbana ba wahala kenan in ba rabbana akwai wahala da ce akai inda rabbana akwai wahala to sai mu ce a goge inda rabbana akwai wahala kaga kenan in ka ba Allah zaka sha wahala nan ku abin da ake cewa inda rabbana ba wahala ma'ana in akwai Allah to ba ragowar wahala kuma haka ne duk wahala da muke sha rashin Allah ne